cikinsa wajen kyawawan ɗabi'u da tabbatar da sanin ɗan adamci cewa da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da bisa alayensa da sahabbansa waɗanda duk suka bi su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudubar tana tunatar da mu waɗin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam bu'istu li utammima makarimal akhlaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace cikin yankin hadisi cewa an tada ni ne an aiko ni ne don in cikata dabi'u masu daraja dabi'u masu kyau dabi'u na kwarai da aka ce makarimul akhlaq suna da nau'o'i daban-daban wajen sanin ma'anansu ko kuma wajen aiwatar da su makarimul akhlaq ɗabi'u masu daraja wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam da su Allah da kansa ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas kana kan ɗabi'u masu girma masu daraja ɗabi'u masu girma masu daraja akwai waɗanda suke ɗan adam ya yi sa'a Allah ya masa baiwa da su mutane ɗaiɗaiku ko jama'a mutum yana iya samun kansa ya sifanci da wasu ɗabi'u na gari wasu ɗabi'un ana iya gadansu a gurin iyaye na ƙwarai wasu ɗabi'un ilimi ko fahimta addinin musulunci da fahimta ga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sukan sa mutum ya fisgo su Allah ya taimake shi sai ya sifantu da su wadda babu su a jikinsa wasu ɗabi'u kuma ɗabi'u ne waɗanda suke mutum yakan ƙoƙari ya jajirtantar da ransa har sai ya ga cewa ya sifantu da su waɗannan su ne ɗabi'u na gari waɗanda suke annabi sallallahu alaihi wasallam aka da su aka tada shi aka aiko shi don ya cika su idan an ce ɗabi'u na gari dukkan wani saɓanin ɗabi'a ba ta gari ba ita ce ɗabi'a ta gari idan aka ce ɗabi'a ta gari ce kiyaye amana to ha'inci saɓaninta ne kishiyarta ne haka duk abin da yake ɗabi'a na gari wanda in an yi shi an yi abun yabo Allah zai yaba Allah subhanahu wata'ala zai yaba zai ba lada sannan dukkan mutane na ƙware masu kyakkyawar hankali masu kyakkyawar ɗabi'a waɗanda suke gini akan aƙida ta gaskiya su ma za su yaba to waɗannan su ne ɗabi'u na gari makarimul akhlaq sun yi karanci da yawa a rayuwar mu a yau ita ce mu'amala wani ya ɗauka makarimul akhlaq shine in yaga ɗan'uwansa ya yi dariya wa shasha hakan nan ba tare da ciki dariyan take ba wannan ba kyakkyawar ɗabi'a ce. wani zaka ga yana dariya yana fara'a amma a ciki shiri yake da wannan dariyar da fara'ar don ya yanki wanda yake yi wa dariyar da fara'ar ga wannan bai zama makarimul akhlaq ba makarimul akhlaq shasha da dariya suna da cikin abun da suke sa a ba wa mutum kyawawan lada duk muminin da ya saki fiska a gaban mumini dan uwansa ko musulmin da ya saki fiska a gaban musulmi dan uwansa yana sa ya samu da a Allah amma sake fiska wanda take nuna har cikin zuciyarsa lalle ya amince da wannan mutumi ko kuma ya saki masa fiska ko kuma ya shimfida masa dukkan shimfiɗa ciki da waje wanda yana sa mutum ya samu lada amma yau abin da muke ciki mafiya yawa muna iya shimfiɗa fiska a babi na kusan ya zama munafirce a ɗan uwanmu musulmai mutum ya zai shimfiɗa maka fiska ɗaukarin da kuke cinikayya amma yana cike da tunanin ta inda zai fahimci mutum a cikin wannan cinikayya ne daga wannan ba shi ne makamul akhlaq ba makamul akhlaq shi ne ɗabi'u waɗanda suke na amana da gaskiya da tsoron Allah da jajircewa da haƙuri da bin Allah sau da ƙafa cikin wanda kake mu'amalanta ka iya mu'amalantan wani a matsayinsa shi ɗalibinka ne masa makarimul akhlaq ma'ana ka ji tsoron Allah cikin mu'amalantar da kake da shi ka kiyaye amanarsa cikin mu'amalantar da kake da shi ka yi haƙuri da gazawarsa cikin mu'amalantar da kake da shi ka yi iya ƙoƙari ka ga cewa ka yi gaskiya tsakaninka da shi waɗannan su ne ɗabi'u makarimul akhlaq babu ƙarya a cikin makarimul akhlaq babu cin amana a cikin makarimul akhlaq waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi don ya cikata nan babu mugunta a cikin makarimul akhlaq manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana bil mu'minina rahima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya yabe shi ja a ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma alitu hakika manzo ya zo muku daga kalan kanku Allah ya tada shi in kun shiga damuwa to azizun alaihi baya iya zama baya iya bacci saboda kuna cikin damuwa ba don yana cikin damuwa ba azizun alaihi ma alitu harisun alaikum ya kwaɗayin ku samu alkhairi da shi kullum so yake ga wani ma ya samu wani ma ya samu wani ma ya ci gaba ba ya dankwata wani ko ya cutar da wani ko ya walakanta wani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba wannan shine makarimul akhlaq azizun alaihi ma alaikum harisun alaikum sannan bil da raufur rahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da taushin hali ga mu'minai yana da taushin hali ga kafirai inda ba a fagen da suka ce sun tsaya sai sun ga bayan musulunci ba nan annabi sallallahu alaihi wasallam baya musu rangume baya sassautawa dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya daga musu kafa in suka ce za su yaki musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam baya nuna musu cewa shi rago ne yana nuna musu cewa shi tsayayye ne akan Allah wanda duniya ta zama bata nan balle ma ransa amma in ka babin mu'amala ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana rangwantawa har fi balle musulmai suna tausayi gare su duk inda ne za su shiga wani kanyi to baya iya tsayuwa sai ya tsaya ya kai kawo ya je ya dawo ya je ya dawo yana so ya ga sun samu sauki a rayuwa sun samu nitsuwa a rayuwa kai ba su ba har iyalansu sun samu kwanciyar hankali haka muminai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake a tsakanin mutane hatta kafirai annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awan ya ga cewa kai ba duniya ba har al'ahira sun shiga aljanna in har sun zai iya yin abu da zai iya yi don haka ya sa ta ƙarshen rayuwan kafirai a nan sulari sun a dubiyansu ya ga cewa sun zama musulmai don su samu rahamar Allah a lahira ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ma ka illa rahmatan lil alami? ba mu aiko ka ba sai don ka zama rahama ga talikai haka duk wanda yake da sifa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yake so ya koyi irin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam duk da ya sifanci da ɗabi'u na daraja ɗabi'u na haƙuri ɗabi'u na juriya ɗabi'u na yafiya ɗabi'u na wato tausayi a yanayin da yake ciki zai duba ya gani cewa ta ina iyalan gidansa in su ne kaɗai wa'inda yake jagoranta ina ya ga cewa iyalan gidansa sun samu sauki sun samu rangwame a cikin mu'amalantar su da yake yi ta ina ne ya tausaya wa mai rauni a cikin su ta ina ya ɗago wanda ya gaza a cikin su haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake annabi sallallahu alaihi wasallam hatta dabbobi da suka shaida cewa kai ba su ga mutum irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa dabbobi suka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ne adalci ne suke iya kai masa kuka idan suka shiga damuwa su zo ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu kaza ya dame su suna bukatan ya shiga musu ya nema musu mafita raƙumi ya kai kuka gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ne gidana yana dora mun kayan da yake kanti na kuma baya bani abinci yadda ya kamata zuwa yi kawai ya kwanta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna ji sai hur hur hur annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ne wannan raƙumi ya kawo kuka ya ce kana dora masa kaya mai yawa amma baka bashi abincin da ya dace ya ku bayin Allah wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yaba shi wa innaka la'ala khuluqin azim mu samu jarrabawa a rayuwa Allah ya gwada mu ya gani shin mu musulmai ne na gaskiya ko ko a'a faɗa kawai muke da baki a yau in kana mu'amala da mu za ka ɗauka ba mu ne al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka zo babin amana ka ɗauki wanda kake tsammani za ka ɗauka kai mu'amala da shi ta kuɗi ko ta wata dukiya ko ajewa a shago ko ajewa a ƙarfe, ma'ana wani abun hawa ka saya wa mutum ya kawo kuɗi ya riƙa kawo balance ko wani abu sai ka daina shi ka ba musulmi ba ne ko kuma san musulunci ba kuma alhali musulmi ne ka aiki wannan ya je ya yi ha'inci ya danne ya yi kaza ka ba wancan gadin guri ya yi ha'inci ya yi kaza ya saci wani abu na dukiyar guri ba wani abu wani in ya ɗau wani abun sai ka sai ka in ba zaka ajiye shi ka tambaye shi da Allah wannan abun da ka ɗauke me ka yi da shi mutane za ka ga suna ɗaukan gulob a cikin aji gulob a cikin ofis. ka gulob in ka tara duk gulob din jami'an nan Allah zai hana ka yunwa sannan kafin ka zo ka fara ɗauka, da da shi kake rayuwa da kake kwanta a cikin cikin mahaifiyarka yaya aka yi ka rayu yanzu ne sai ka yi sa ka rayu una da gari gaba ɗaya mun aje su wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi don ya koya mana aka aika shi don ya cika su kunya sifa ta kunya ta yi karanci a gudun mafiya yawan mata kuma mazaɗin mutum baya kunya zai iya yin sifa zai iya wato ha'intan wani amma kuma in gidan shi yana zai ido kamar ba shi yayi ba babu kunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin kunya sahabbai suke sifanta shi kai ka ce sabuwar amarya a ɗakin ta ranar farko yadda suke cikin jin kunya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tunne da jin kunya baya iya daga daga ido ya haɗa ido da mutane sosai ko ya haɗa ido da mutum yana magana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sun koyar da kai sai yasa mata za su zo yana kansa yana kasa yana sauraron bukatarsu ya gaya musu maganganu wanda ya dace ya gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam bu'istu li utammima makarimal akhlaq kai suna cike da tausayi a ce wane a kasansa yake amma ya shiga hali tsakani kayi kuma a dalilin aiki nasa ba a taɓa yin wannan ba A sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin wannan ba bai taɓa wani kokari don ya sa wani a cikin damuwa ba bai taɓa yin wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa tsayawa cewa sai ya ga bayan wane annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwar duniya bai taɓa yin wannan ba in ya tsaya sai ya ga bayan wane sai da in wannan ya ce ba za a yi addini ba to wannan kam an ga bayansa kuma mu a akan haka wanda da yace ba za a yi addini ba da izinin Allah muna fatan Allah ba mu juriya ko shi waye sai mun ga bayan da izinin Allah amma in dai wai wanda zai mu'amala ne ko ba musulmi bane ba ma shirin mu ga cewa sai mun ga bayan in akwai halin taimako ya kamata mu taimake shi abin da mu iya yi ya ku bayin Allah ku gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu gane waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace bu'istu li utammima makarim al-akhlaq dabi'u kyawawa sun shigar da mutane musulunci da dabi'u kyawawa zaka ja mutane in ka tauta wa mutane za su zama bayinka ahsin ila an-nas tasta'bid qulubahum tauta wa mutane wallahi sai su zama bayinka akwai wanda in yayi magana ko baya garin nan in yayi waya zaka ga ana yin abun da yace ayi ba don kwaɗayin abun hannunsa ba ba kuma yake da shi ba so da kawai ana darrada shi so da kyawawan ɗabi'unsa bai taɓa mu'amala da kai wajen cewa yana shirin kaga cewa ka fahimci yana so ya cuce ka ba bai taɓa mu'amala da kai kaga cewa ka fahimci cewa yana son ya ga ya saka a cikin kakani yi ba a'a shi yasa ko a ina yake a duniya in ya baka umarni ka san ba zai saba wa Allah ba da izinin Allah za ka ji wannan umarni wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi za sahabbai suka zabi rayuwarsa kan rayuwarsu saboda ya riga ya gama da zukatansu wajen kyawawan ɗabi'u mu gama da zukatan iyalanmu wajen kyawawan ɗabi'u mu gama da zukatan ƴaƴanmu da makwabtanmu da waɗanda muke mu'amala da su wajen kyawawan ɗabi'u da mutane sun tsaya suna cewa in ka ce za ka taɓa wani wallahi ba za ka sake shigowa layin nan ba saboda me saboda shi yake kyautata mana shi yake mana muganganu masu kyau shi yake mana abubuwa saboda ka baka bukatar ka kare kanka in kana da kyakkyawan ɗabi'a wasu ne za su tsaya su ka ya ku bayin Allah mu koyi ɗabi'u daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman ko muna jagoranci ko ana jagorantar mu in kana jagoranci kai ka fi kowa sha'awan bukatuwa zuwa ga kyautatuwar ɗabi'u irin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku bayin Allah ku sani cewa dabarbarunku ba za su iya sa ku ci nasara a rayuwar duniya ba wayonku hikimarku ƙarfinku kuɗinku mulkinku ba zai iya baku nasara a rayuwar duniya ba sai kun gyara kun dawo kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tausayin talakawanku da kyautatawa talakawanku da yi musu abin da ya dace tare da kuma cizawa da hurawa ku tsaya ba ku fasa kun kun akan abin da kuke ba in dai an saba wa Allah ba amma duk abin da ya zamanto ana son sai kun bi kun cutar da wani kar ku kar ku yi rayuwar duniya ɗauka sai da cutar da wani ne ba ka yi maintain abinda da kake da shi ko matsayin da kake da shi ko wani abu na a'a tsaya tsakani da Allah duk matsayin da sai an cutar da wani sauka wannan matsayin ya fi sauki saboda mai saboda Allah zai tambaye ka ranar tashin alkiyama ya ku bayin Allah bu'istu li utumi makarim al-akhlaq haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bashi yace wa innaka ala kulli azim shine kai halittar Allah subhanahu wata'ala ya ce mana mu yi koyi da shi da laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah katira sahabban sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa ta'allamna al-iman qabla al-Qur'an mun koyi imani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka da tsantsar ruwan imani a jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam tun ba mu karanta al-Qur'ani ba muka zama masu imani cewa daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba su ma haddace alqur'ani ba amma imani kan su kaga dutse kafaffe kan imani ya kuma yi mu koyi imani daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ne wajibi ne mu zama masu tausayi mu zamanta masu gaskiya a duk abin da zamu yi kan gaskiya ka tsaya ko da zai zama ƙarshen rayuwarka ne karka sauka kan gaskiya ko za ka rasa duk abin da za ka rasa a duniya ka tsaya akan gaskiya in ka tsaya akan gaskiya Allah zai taimake ka a kiyaye amana in ka kiyaye amana Allah zai kiyaye ka ɗaliban ilimi ku kiyaye ilimi in kun yi aiki da ilimi kuka jajirce ku girmama kanku ku kame ku zama masu mutunci kar ku zamanto watsatsu sai ilimin ku ya watsa ku walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahu idan ma abuta ilimi suka kula da ilimi ilimi zai kula da su duk ya tsaya ya jajirce arzikin sa zai zo ya same shi kar kai gaggawa kar kai wuce gona da iri kar ka watsa da mutuncin kanka a duk abin da kake yi ya ku bayin Allah mu hada kai gaba ɗaya mu zama zamanto masu tausayin juna mu zama zamanto masu hakuri da juna mu kyautata wa waɗanda suke na ƙasa mu ɗago su in mu iya dago su a lokacin da muke da dama ya ku bayin Allah kar mu takura mutane kar mu ci mutuncinsu mu walwala wa mutane mu yalwata musu in muna da halin yalwata musu ya ku bayin Allah ku kyautata wa danginku ku kyautata wa iyayenku lokaci ne yanzu kuke da shi wata rana ba ku da shi dukkan mu nan gaba daya zaka nemi wata rana ba ka samu ko daya ba dukkan mu kafin mu zo nan wayansu sun zo su rayu a wannan doron kasa din yau babu labarin sai da labarin su amma babu su su riga sun koma ga Allah mu ma yau da gobe yau da gobe wata rana za mu koma ga Allah ya ku bayin Allah ku rinka tunani ranar da ku tsaya a gaban Allah ai muku hisabi akan abin da kuka mallaka ai muku hisabi akan mulkin ku ai muku hisabi akan guraren da kuka rike na mulki ko da department ne Allah zai maka tambaya akan abin da kai in kai shugaban gida ne Allah zai maka tambaya in kai din ne Allah zai maka tambaya akan kwalcin da ka jagoranta haka nan in kai sansala ne Allah zai maka tambaya akan jami'ar da ka jagoranta da talakawan da cikin jami'ar babu wani mutum gaba daya a ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun har ra'iyatihi dukkan ku gaba daya kuna kiwo ne kuma za a tambaye ku akan abin da Allah ya baku kiwo kaga ku ɗauko rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku sa a gaban ku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 واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين المبعوث رحمة للعالمين الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق اتقوا الله أيها المسلمون وراجعوا أنفسكم في معاملاتكم مع غيركم في معاملاتكم مع آبائكم وأمهاتكم معاملاتكم مع أبنائكم وأهلكم معاملاتكم مع عشيراتكم وإخوانكم وأخواتكم mu'amalatikum ma'a ulama'ikum wa asatibatikum mu'amalatikum ma'a ra'iyatikum ayyuhar ma'a ra'iyatikum ayyuhar ru'asa ittaqullaha wa'lamu annakum satakumuna amama Allah wa sayas'alukum an kulli shay wa an kulli saghiratin wa kabira ittaqullaha fi man tu'amiluna ayyuhal muslimun iktadu برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أمركم بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى وإنك لعلى كل عظيم فقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكان الأخلاق ثم قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا تأسوا برسول الله أيها المسلمون تأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع معاملاتكم كونوا من الصادقين وكونوا مع الصادقين يكون الإنسان المسلم صادقا في أقواله وأفعاله لأنه يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا في أفعاله وصادقا في أقواله فتأسوا به أصحابه رضي الله عنهم انظروا إلى كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية أنعم الله عليهم وذكرهم في قوله في آيات تتلى إلى قيام الساعة بما كانوا عليه من الصدق فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله احفظوا أماناتكم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها احفظوا أماناتكم في جميع معاملاتكم كان كثير من المسلمين اليوم يخونون إخوانهم في الأمانات يخونون إخوانهم فلنتق الله في ذلك نكن على صدق ونكن على حفظ أمانة اتقوا الله في ذلك يا, رب يا, يا عباد الله عباد الله اصبروا في معاملاتكم مع غيركم نحتاج إلى الصبر والمداومة على الصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اتقوا الله واصبروا عباد الله عباد الله اتقوا الله في جميع أموركم اتقوا الله في جميع أعمالكم اتقوا الله في جميع أقوالكم واعلموا أنكم ستقومون أمام الله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا, إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار اتقوا النار عباد الله اتقوا النار عباد الله اعملوا لغد يا عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله عباد الله ثم أمركم الله تبارك وتعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارزقنا مكارم الأخلاق يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا مكارم الأخلاق إنك سميع قريب مجيب الدعوات ومن عليها بالتأسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا يا رب العالمين واغفر لعلمائنا ومشايخنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم احفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه اللهم من أرادهم بسوء أو شر أو مكر أو أذية اللهم أشكم بنفسه يا حي يا قيوم توكلنا عليك ونفوض أمورنا إليك يا رب العالمين اللهم نستودعك أهلنا وذرياتنا يا ذو الجلال والإكرام نستودعك اللهم أهلنا وذرياتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا ذا الجلال والإكرام بعفوك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم احفظ بلادنا واحفظ بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ بلدنا غومبي وسائر بلاد المسلمين واحفظ بلدنا نيجيريا وسائر بلاد المسلمين انك سميع قريب مجيب الدعوات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 قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله